sunana zainab abdullahi insha allah yau za mu yi duba ne akan hani ga ƙauracewa sama da kwana uku daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa bai halatta ga musulmi ya ƙaurace wa ɗan uwansa musulmi ba har sama da kwana uku sannan duk wanda ya yi rigan zuwa sulhu to shine zai yi rigen shiga aljanna har wala yau daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ƙara cewa dukkan musulmin da ya ƙaurace wa ɗan uwansa har sama da kwana uku ba tare da sun yi sulhu ba sai sun kasance sun fita daga musulunci kuma sannan babu wata rahama da soyayyar Allah da ta kasance a tare da su amma kuma duk wanda ya riga zuwa ga ɗan uwansa domin yin sulhu to aljanna za ta wajabta a gare shi a ranar hisabi har wala yau daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa a wata wasiya da yawa abuzar inda yake cewa ya abuzar na hane ka ga kauracewa dan uwanka musulmi domin aiki baya karbuwa tare da kauracewa daga gare shi ya kuma cewa ana buɗe ƙofofin aljanna duk ranar litinin da alhamis ga muminai amma banda wanda yake shirka wato yake haɗa allah da wani banda kuma wanda yake ƙiyayya da ɗan uwansa har wala yau daga gare shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ana buɗe kofofin aljanna ranar litinin da kuma ranar alhamis domin gafarta wa duk wani mumini amma sai dai ba a gafarta wa wanda yake shirka wato ma'ana yake haɗa allah da wani sai kuma mutumin da akwai ƙiyayya a tsakaninsa da ɗan uwansa sannan sai a ce ku jinkirta har sai sun shirya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya yi gaskiya domin za ka ga a yanzu a halin da muke ciki musulmi zai iya gaba da ɗan uwan shi sama da shekara ɗaya wata gabar ma zaka in ka lura za ga cewa tana farawa ne tun daga kakanni iyaye har zuwa 'ya'ya kuma wanda abu ne wanda ba shi da kyau ya kamata a ce idan ka yi faɗa da ɗan uwanka a take a lokacin a ce kun shirya ba wai a ce kun kai har sama da kwana uku ba insha Allah ina fatan za a kiyaye sannan kuma za a ƙara ne wurin rashin yin gaba da 'yan uwan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu